الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهدنا أربعين دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wa barakatuh barkan mu ikajin muslim wanda littafi ne wanda shek abubakar jabir aljazairi ya wallafa wanda littafi ne wanda ya kunshi hukunce-hukunce da kuma ibadoji da kuma yadda musulmi zai yi rayuwar shi a wannan littafi na minhajul muslim littafi ne wanda ya kunshi abubuwa wanda wannan darasi shi ne darasi na goma sha a wannan masallaci ke tafi da road CRA Zaria a wannan rana wacce ita ce ranar 27 kenan na 23 da hudu ne 24 ga watan rajab shekara ta 1442 wanda ya daidai da ranar 8 ga watan march na shekara ta 2021 abin ah, fara wannan karatu ne albarka muna taya mai girma da yi mai zurko kan wannan karauta da aka ba shi da madakin zurko muna fata allah subhanahu wa ta'ala da yi masa jagora Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya haɗa shi da dukkan albarka da take ciki Allah kuma ya kawo babbar Allah kuma ya kare mu da shi gaba ɗaya daga dukkan wani sharri abubuwan kuma da aka sai shi da suna taimakawa jama'a da kuma hidimta musu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa akan nada da kuma shirye da zuriya sada بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الرابع عشر الوسيلة يؤمن المسلم بأن الله تعالى يحب من الأعمال أصلحها ومن الأفعال أطيبها ويحب من عباده الصالحين وأنه تعالى انتدب عباده إلى التقرب منه والتوسل إليه والتوسل إليه فهو لذلك يتقرب إلى الله تعالى ويتوصل إليه بصالح الأعمال وطيب الأقوال فيسأله, فيسأله تعالى ويوصل ويوسل إليه بأسماء ويتوصل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته الحلى وبالإيمان به وبرسوله وبمحبته تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين وعامة المؤمنين ويتقرب إلى الله تعالى بفرائض, بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج وبنوافلها كما يتقرب إليه بترك المحرمات واجتناب المنهيات ولا يسأل الله تعالى بجاه أحد من خلقه ولا بأمل عبد من عباده إذ ليس ليس جاه بالجاه من كسبه ولا أمل صاحب الأمل من أمله فيسأل الله به au أو يقدمه وسيلة بين يديه wannan baji na alwakila ya haɗa shi alwakila yana nufin neman tsari wannan yana daga cikin babuka waɗanda ya ɗarika da ɗan izala ko suna sunna suke samun saɓani da yawa a kai a cikin wannan babu akwai gurare da yawa waɗanda aka samu saɓani da yawa amma iya ɗan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haska mana za mu yi ƙoƙari mu yi magana wasu da ta'adalci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake nufi da tsani shine idan za ka yi addu'a to ka yi amfani da wani abu wanda zai sa Allah ya amshi wannan addu'a ko idan za ka yi wani abu ka yi amfani da wata hanya wata bisa Allah ya karɓi wannan abin da kake so ka yi ko abin da kake so ka nema a wajen Allah a takaice wannan shi ake kira alwasila ko kuma a tawassul da yawa ne suka san aƙida suna kulla babi na musamman akan a tawassul a wajen ahlus sunna da kuma malaman izala da yawa suna ganin ana iya tawassuli ne abubuwa uku wani in za ka nemi tsari za ka nemi allah ya baka wani abu to za ka bi ta hanyoyi guda uku abu na farko shine mutum ya roƙi allah ta hanyar suna allah tsarkaka Kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul araf ko walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da tsarkakin sunaye saboda haka fadko biha kuka yi ko Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan sunayen kaga wannan yana nuna cewa kenan za ka iya roƙon Allah ka nemi tsari ta hanyar sunaye da yaron zaku rizqun ya mi azurtawa ka azurta ni in mutum yana son Allah ya bashi wani abu ya roƙi Allah da ya haihu ya fayyo ko wani abu makamancin haka ya lafi kultu halayya ya haihu ya fayyo bi rahmatika astaghfir kaga wannan duka tawakkuli ne da sunan Allah subhanahu wataala idan muka ce sunan Allah subhanahu wataala wannan ya hada da cewa ya halatta kai tawakkuli da sifa daga cikin sifofin Allah saboda haka zaka iya cewa ka bani dan alqur'ani saboda ni saboda shi ma alƙur'ani sifa ne daga cikin sufofin Allah saboda alƙur'ani zance ne na Allah ko kamar yadda suke cewa ka bani don kudura da irada to kare shi ma nan dai ana nufin kudura Allah ne da kuma irada Allah shi ma wannan ya halatta saboda alƙudura yana daga cikin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala ko an tsago ta daga wallahu ala kulli shay'in qadir yawwa shi ma kuma irada su ce daga cikin sufofin Allah fa'alun lima yana aikata abin da ya ga dama to wannan shi ne guri na farko wanda ake cewa za ka iya yin tawassuli da sunayen Allah ko sifa daga cikin sufofinka guri na biyu wanda shi ma ake yin tsani da shi kuma aka yi a tsani da shi shi ne mutum ya yi tawassuli da aikinsa na gari ana taba hujja a kan wannan da hadisin da ya zo na wasu mutum uku wanda suka shiga wani kogo sai kogon ya rufe su suka rasa yadda za su fito kuma da haka sai suka ce kowa ya tuno wani aikin alkhairi da ya yi wanda da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai iya buɗe musu saboda waɗannan ayyukan na alkhairi ɗaya daga cikin su yace akwai wanda ya taɓa mai aiki ya ba shi kuɗi da ya ba shi kuɗi mutumin nan yake an kuɗin sai ranar nan mutumin nan a ciki kuma sai ajiye kuɗin nan ya dinga rainon su har suka zama garken dabbobi da kuma bawa mai kula da su ranar mutumin nan ta yau ta kama shi sai ya zo ya shi wannan lada. sai ce masa ai duka wannan naka ne ka kora ka tafi da su yake ba Allah kada ka mun na kai ya Allah in nayi wannan dan kai ne Allah ka sa abin nan din ya buɗe wannan kogon ya buɗe da sai dan buɗe na biyu shi ma yayi tawassuli da cewa yana da iyaye waɗanda yake kawo musu nono su sha to akwai ranar da ya ji sai tarar suna bacci da ya tarar suna bacci bai iya tashi su daga bacci ba duk da iyalansa ma suna jiran su sha wannan nuna amma bai tashe su ba sau da aka sai da ya bari suka gama baccin sannan ya ba su suka sha sannan ya dawo ya ba iyalansa shi ma ya ce Allah idan dan wannan ne Allah ka sa da wannan ya buɗe to ya ƙara mata shi ma ɗayan ya yi tawakkuli da cewa akwai lokacin da aka yi tsananin yunwa akwai wata wata mai tsananin kyau ta ce mata inda ya kawo mata dinare dubu ne ina gani ta ce mata zai yi zina ta sai da ya samu ɗin sai da ya zauna kamar yadda mutum yake in zai sa da matarsa ta ce mata ya abdallah ittaqillah la ta khatama illa bi haqqi ta ce ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka buɗe abin da yake rikace da hakkin sai ji tsoron Allah ya kyale ka ala kulli hal wannan abubuwan guda uku da su suka tawassulu Allah ya buɗe ba, sau da haka wannan sai yake nuna cewa kenan ana iya yin tawassuli da ayyuka na gari ina fatan mun gane sai na uku shine tawassuli da addu'ar ɗaya daga cikin mutane sai mutumin da ka gamsu mutumin kirki ne ka zo ka ce ya maka addu'a kamar yadda aka rauto daga sayyidina Umar cewa sukan yi tawassuli da Abbas ko addu'a Abbas bin Abdul Muttalib ina fatan mun gane to ala kulli hal waɗannan su ne wurare guda uku wanda ahlus sunna suke cewa ana yin tawassuli da su akwai gurin da aka yi saɓani mai yawa musamman tsakanin ahalus sunna da 'yan ɗariƙar tijjaniya da kadiriya shine wasu da janin annabi sallallahu alaihi wasallam ban kaza dan annabi ba ni dan annabi ka ce dan san annabi wannan kaga wasu ne da ni da aiki na gari amma ba ni dan annabi ko ban alfarmar dan annabi ne hukunci wannan kuma yadda wannan mawaƙin mashahuri yake cewa a waƙar shi ko wata ta yaɗa a farkon naiki salli ala khairul wara faghfir lana ya rabbana bi jahi sayyidil wara to da haka ya dinga wannan shine taken waƙa lokacin muna da wanda ya na yi ta shahara wannan waƙar sosai a kano aka kira su masu zo walima su yi so kaga tawassuli ne da da jayin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya da ya dora ya ya ya ya ya dora shi ne akan wannan tawassulin cikin wakata shi yana cewa ɗahani na soka da irin so wanda sanawa babana kuma da irin so wanda wa inna ta wayyoni Allah da ake mai ilimi da na yi yabanka ka shi san ba ilimi da yawan janka rabbi ka horon ilimi na waƙe sayyidin wara salli ala khairil wara gawfir lana ya rabbana bijahi sayyidil wara to menene hukuncin tawassuli bijahin nabi su malamai da yawa suna ganin a wannan bai zo ba a hadisai ba wani hadisi ingantacce wanda ya nuna cewa za ka iya cewa ban kaza annabi ko ka bani kaza alfarma annabi su kuma suna karfafa gwiwa da cewa ba wai sun nuna akwai na ƙasu ba ne ga nan sallallahu alaihi a'a kawai a ƙarƙashin wayar kisa inda amrihi wa nahayi ma'ana in mutum zai yi abu to ya tsaya inda Allah ya umarce shi ya tsaya inda Allah ya hana shi to amma yi abin da nake gani cewa wanda ya yi tawassuli da na annabi dan bid'a wani abu ne wanda yana buƙatar sake nazari saboda kamar yadda al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi wanda ya rasu a shekara ta 1376 ya rawaito cewa akwai riwaya daga imamu ahmad wasu suke halatta yin tawassulu da jayin annabi ya kawo cewa akwai riwaya mana an rawaito daga imamu ahmad kawo imamu ahmad kowa ya san matsayin a a cikin ahalus sunna wanda kuma in aka ce imam ahalus sunna ma aka shiru imamu ahmad a cikin saboda irin gwagwarmayar da ya sha da kuma irin yadda ya daukar da rayuwar shi wajen kara sunna a lokacin da aka samu fitinar cewa alkur'ani halittar ta aka wasu malaman duk suka yi tawili kuma shi imam ke ne da ya yi tawili su ala kulli hal abin da za mu iya cewa shine in mutum zai nemi tsani ya nemi tsani da waɗannan abubuwan guda uku saboda su ne fita da dalilai amma in mutum ya nemi tsari da tsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam to tunda akwai ruwaya daga manya-manyan malamai bid'antar da shi yana da tsananin wahala saboda haka yana da kyau a kara wasu a kiyaye wasu kalmomin malam yake cewa yu'minu al-muslimu bi anna Allah ta'ala yuhibbu min al-a'mali as-salih musulmi ya imani da cewa Allah yana son ayyukan da suka fi nagara wa min al-af'ali at-tayyibaha a cikin ayyuka kuma yana son wanda su daɗi wa yushibbu min ibadihi salihin Allah kuma yana son bayan ka na wa annahu ta'ala intadaba ibadahu ila at-taqarrub min. Allah ya nemi bayan su da su nemi kusanci da shi wa tawaddudu ilai wa tawassul ilai su nemi soye su nemi soye su kuma nemi tsani zuwa gare shi فهو لذلك يتقرب إلى الله تعالى ويتوصل إليه بتالي الأعمال saboda wannan zai iya baki kokarinsa ya yi kokari ya nemi tsari da Allah subhanahu wataala ta hanyar ayyukan kyawawa ya roƙi Allah ya kuma nemi zuwa gare shi da ayyuka da kuma sukokinsa wa imani bi wa bi rasuli wa da kuma imani da shi da imani da manzansa da kuma san ubangiji wa mahabbata rasuli wa mahabbata salihin wa ammadil mu'mina dukkan mu'minai wa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi fara'id as-salati wa zakati wa sawm wal hajj wa bi nawafiliha kuma ya zamanto yana neman kusanci da Allah ta hanyar kyawawan ayyuka kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa hadisul qudsi ko وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه باوانا bai nemi tsari bai nemi kusanci zuwa gare ni da wani abu fiye da abin da na kogarta masa fa'iza wala ya zalo ya taɓarabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ba zai kushe ba yana kusanta ta da abubuwa na nafila haske na so shi a habaktu kuntu السمع الذي يسمع به هزوا كذا وعامة المؤمنين ويتقرب إلى الله بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج بنوافلها كما يتقرب إليه بتلك المحرمات واجتناب المنهيات كما يتزيني zai على kusanci da Allah ta hanyar barin abubuwan da aka haramta da kuma nisantar abubuwan da Allah ya hana wala yas'alu Allah ta'ala bi jahi ahadin min khalqi kar ya roki Allah da alfarman wani daga cikin halitta wala bi amali abdin min ko kuma da aikin wani bawa daga cikin bayansa idza laysa jahu bil jahi min kasbi saboda alfarmar wani ba ta cikin aikinsa so da aiki ake nema alfarma ala kulli hal akwai wani kuma kashi na daban wanda yan ɗariƙu suke da shi wanda suke ganin in za ka nemi al'abu ba za ka nemi a wajen allah da direct ba sai dai ka nema a wajen wani shehu kai ba ka kai ka nemi abu da direct zuwa wajen allah ba wannan shi kuma kuskure ne ba shi daga cikin kashe-kashen da ya kamata a wai waiga zuwa gare shi yace wala amalu sahib al-amali min amali fa yas'alu Allah bi aw yuqaddimuhu wasilatan bayna ilayhi sai roki Allah da shi ko kuma ya gabatar da shi a matsayin tsari والله تعالى لم يسرع لعباده لعباده ان يتقربوا اليه بغير اعمالهم وزكاه ارواحهم بالايمان والعمل الصالح وذلك من اجل المسلمين والاقوياء الثانيه. shine abin da mala yake cewa Allah bai shar'anta wa mutane su nemi kusanci da wani abu wanda ba yi kansu ba. Hmm. ya nemi su nemi kusanci ne da ayyukan sama da dalilan da ke nan kawana العدلة المثلية ya تعالى عن ذلك بقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب zuwa ga Allah ita kyawawan maganganu suke zuwa al'amalu salihu ya fawa shi kuma aiki na gari yana ɗaga waɗannan kyawawan maganganu wa kauli يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وفي قوله وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وفي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وفي قوله سبحانه أولئك الذين يدعون ويبتغون يدعون يبتغون إليه إلى ربهم الوسيلة يبتغون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أقول أنا ندخل نونا من مهمة نيمان كتنشي دعي Allah madaukakin sarki ya ce ya koma zani ku ci daga dada da kuma ku aikata na gari. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana magana kan a cikin suratul anbiya ko yana magana kan annabi nabi ayyub ne wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani yasurru wa anta arhamur rahim fastajabna lahu wa najaynahu إذ نادى ربه أني مسني قل وأنت أرام الراحمين فاستجبنا له آه، وكشفنا ما به من ضر شيء الله يسوع أتينا وآله وألم بين ونوحا لكو ونوحا إذ نادى من قبلكو فاستجبنا له كو ونجيناه وأهله من الكرب العظيم لأن الله يسوع أدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين har yanzu dai ba haka ba na bulot ne walu kan wa hukman wa ilma ko sai wani tainawo min alqaryati allati kanat ta'malu kabahin nahum kanu qawma sau'in shine wa adkhalnahu fi rahmatina innahu min as na to saboda haka na ne Allah yake bayani a cikin suratul cewa ya saka shi a cikin rahamarka yana daga cikin mutane managarta to kaga Allah ya nuna cewa dalilin shiga shi rahama shi ne saboda managarci ya yi wallazi na amanu taqullaha wa butahu ilayhi wasila kaga ya fara kawo tsoron Allah ya allazina yad'una kaga addu'a ibada ce yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab ina fatan mun gani ya mutu kauli kauli قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقوله جل جلاله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقوله تعالى ربنا إننا سمعنا منادي منادي للإيمان أن آمنوا برسولكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وفي قوله ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقوله واصبر وتصبر أيوة أقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله kaga ya nuna abin da zai sa Allah ya so shi ne kai biyayya ga Annabi sallallahu alaihi to kaga wannan yake nuna cewa daga cikin abubuwan da za su fitar da kai zuwa ga Allah shi ne biyayya ga Allah da manzansa sai kuma yace rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma shahidin kaga sai da suka faɗa ayyukan su gari sannan suka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sannan da faɗin sa rabbana innana sami'na munadiyan yunaji lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna kaga sai da suka faɗi imanin da suka yi sannan suka roƙi Allah cewa fakfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu ko wa kaffir anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار ولله الأسماء الحسنى الله أنا دسونا يتركك فادعوه بها kira Allah da wannan sunaya wazarun lazina yulfiduna fi asma'i me ma'ana yulfiduna fi asma'i ba ya fassara me ma'ana ketarewa mana wazar lamina yin rubin ku kyala waɗanda suke ilhadi a cikin sunayen yana daga cikin ilhadi shine a canza fassarar su kamar yadda masu ta ya faɗa ko kuma ambaci sunan Allah a ambaci Allah da sunan da bai ambaci kan shi da shi yana cikin abin nan ilhadi ko yadda wasu suke yi su sunan gumaka misali a ce lata daga Allah ne al'udda daga al'aziz yana daga cikin kurakurai wasjud waqtarib wasjud waqtarib kai sujjada waqtarib kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah ثانيا اعتبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وفي قوله فيما يهديه حرته سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وفي قوله فيما يرضيه عن عز وجل وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه سباعا وإن أتاني يمشي أتيته خربلا نعم هذا أنا أقول إن الله تعالى طيب لا يقبل من الله طيبا Allah ne tsarki ne baya hanta abu ke ne ke kaga wannan yana nuna cewa in kana son Allah ya halitta da kanka to dole sai ka tsarkake abin da ya faɗa akwai falsafar da wasu mugayen malamai suke ba wa masu kuɗi da 'yan siyasa da wanda suka kashi kudin gwamnati sai a ce masa idan ka kashi miliyan ishirin to inda kai sadaka da miliyan biyu to ba matsala saboda alhassanatu da ya shirya misali da haka in yi sadaka da miliyan biyu yana da ladan miliyan ashirin to asalin ma Allah bai halitta ba imam abu hanifa ya taba ganin wani mutum yana tafiya ya saci tufa ko wani abu makamancin haka da ya gaba sai ya yi sadaka da ita sai abu hanifa ya ke ta mamaki sai ce masa ai na yi zaton kasa ta ne domin sai ce a kun ci uta biyu na haramci sai na kasuwanci ne da ubangiji saboda haka lokacin da na yi satan nan a rubuta min alhaji ɗaya ko da na yi sadaka da ita kuma sai aka rubuta min lada goma saboda ga 10 minus 1 9 saboda haka ya ce fa bakiyar a hassana da haka yanzu ina da lada tara shine sai abu hanifa ya ce la lamma kuke kuki batlaka sayyi'a walan ma ta salamtu qabal minka fa bakiyat laka sayya hmm. yace da kai sata Allah Allah ya rubuta ma zunubi daya da kai sadaka kuma Allah bai amsa ba saboda haka zunubi ɗaya yana ina fatan mun gane za ga wani lokacin wani ya saci miliyan dubu sai zo ya masallaci a zaton sa wannan hadisin da aka ce wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina mai gida a aljanna sai da san haka ne ko wani hadisin ko ina yake ai Su kaga wannan yana nuna maka cewa za ka yi taƙarrubi zuwa ga Allah ne da abin da yake mai karfi wannan shi zai ta Allah ya mutu ta'arraf ila Allah ka nemi kusanci zuwa ga Allah sirraka'i a lokacin da kake cikin yalwa ya arifa kake shidda shi kuma Allah zai suna da kai a lokacin da kake cikin tsanani to kaga wannan shi ma din nau'i ne na nuna cewa ayyuka na gari suna iya amfana da fi kauli fi ma yaruyi an rabbi subhana da kuma da cikin abin da yake rawaitowa daga ubangiji wa ma ta qarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min mafsaratu alayhi bawa na bai taɓa neman kusanci a wajena da wani abu fiye da abin da na farlanta masa ba wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta wa hikka bawa na ba zai gushe yana neman kusanci zuwa gare da na kusi ba haske na so shi da kuma faɗin sa dai a hadisul qudusi wa in taqarraba minni shibran idan bawa na ya kusance ni da kai to ni kuma zan kusance shi da zira'i in ya kusance da zira'i ne kuma zan kusance shi da ba menene ba ne ne ba ai ba ba, ya za a yi zama kuma ai hadisin da yi ba ba gaba bayani ne gaba sai ka ce kafa ɗaya ko kuma kamar taƙi haka shi ne ba shi ne ba bai kai zirani wa yana tani yamshi a kai turar wala in ya zo min yana tafiya ni kuma zan zo masa ina tsoro in ya zo min yana tafiya ni kuma zan zo masa ina tsoro وفي قوله في حديث أصحاب الغار وفي قوله في حديث أصحاب الغار الذين صبقت عليهم الصخرة إذ توسل أحدهم بكل والديه والثاني بترك ما حرم الله تعالى والثالث يرد حج إلى مستحقه مع تنميته له بعد أن قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا صالحة عملتموها فدعوا الله بها لعله يفرجها عنكم فدعا فدعوا وتوصلوا ففرج عنهم الحسرة وخرجوا من الغار سالمين. Mana in ka duba wancan hadisin su su uku kowa da abin da ya taɓa rubuta shi. kuma yadda malam ya faɗa a nan ɗaya tawakkuli da biyayyar da yau iyayen shi ɗaya kuma ya nemi tsani da barin zina da yi ɗaya kuma ya nemi ta tawakkuli da riƙe amana da ya yi da kuma yadda ya kula da abin har kama a haɓaka amma duk da haka da ba. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو صالح وفي قوله أسألك الله ثم لكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم وربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وذمي. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لذلك قال هذا بسم الله الأحد الذي ما سئل به إلا أعضى إلا إلا أعضى نعم وما بقي به إلا أجاب نعم annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gurin da mutum ya kusanci da Allah shine lokacin da sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi a wannan addu'a kuma yayi tawassuli da sunan Allah na gari yake aka Allahumma kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani suna wanda ke naka ne kan mai ta biyu na wanda ka ambaci kanka da shi a an zanta hutu ita ko ka ko ya zama to cewa ka saukar da shi a littafin a an lamta ahada min kalki ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayanka? a wuce a tarda ni fi ilmi na bi inda ko kuma ya zamanto cewa kai ne ka bawa kanka kan wannan sunan sallamin gaibu an taj'al al-qur'ana al'azim azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hummi wa dhahaba hammi wa ghammi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo waɗannan abubuwan bayan ya ya ya kawo waɗannan abubuwan na kirari ga Allah da kuma faɗan sunayen Allah sannan kuma ne ya biyo su da a hoton da yake yi a wajen Allah da kuma buƙatar da ya fita sana nan sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya faɗi wani addu'a da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wannan tabbas ya roƙi Allah da sunan da in ji aka roƙi Allah da shi yana bayarwa idan kuma aka nemi wani abu a wajen shi to yana amfani ثالثا ما ورد من توسل الانبياء في القران الكريم وان توسلهم كان بالاسماء تعالى وصفاته وبالإيمان والعمل الصالح ولم يكن بغير ذلك أبدا فيوسف عليه السلام قال في توسله ربك قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وذو النون قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وموسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وقال إني عدت بربي وربكم وإبراهيم وإسماعيل قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآدم وحواء قال ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم اطعنا بعد su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya haka يا da الله suka nemi tsani abin da aka rawaito daga da ciki akwai abin da aka rawaito daga biyu su ko da hmm. yake cewa rabbi kada ataita ni min al-mulk wa allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kaga anan annabi yusuf ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa inda ya ce masu fatsirar samawati wal ard sufa Allah kenan ba suna ba sai ya roƙi Allah ya kashe shi musulmi kuma ya haɗa shi da salihan bayi sannan zannun waye zannun waye zannun yunus ne annun din kifi shi annabi yunus ya samu matsala da mutanen suka yi fushi da shi shi ma ya fushi da shi shi ne ma ya fushi da su shi ne ma na izhaba muradiban fa zanna allan naqdir alai ya tafi yana mai fushi su ma suna masu fushi da su da shi to shi ne sai ya shiga wani jirgin ruwa da ya shiga jirgin ruwan sai ya zamanto jirgin ruwan ya yi nauyi sai aka ce ai kawai dole a rage nauyin wannan jirgin to shi ne ta kai kuri'a kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yake ya hama fasahama fasana min al-mutabi ya kai kuri'a sai ta faɗa kan shi to da ta faɗa kan shi kenan shi ne ana jefa shi cikin ruwan nan sai kifi ya cinye shi to shi ne a cikin dubun wannan kifin da yake cikin cikin shi shi ne ya kira Allah subhanahu wa ta'ala yake la ilaha illa anta kaga ya kira Allah da sunansa subhanaka inni kuntu minal zalimin to kaga tawassuli yayi sai ta Allah suratul suratul safa da nuna yadda aiki sai amfani shi yace falaula annahu kana minal mustaqim inda ba dama can yana cikin masu mana tarfi ba to lalabi tafi batsuhi ila yau mai ba su da ya ci gaba da zama a cikin kifin har zuwa ranar tashin alkiyama shi ma musa lokacin da ya kashe basuke aka nemi taimako a wajen shi ya je ya taimaka wa ɗan ƙabilan shi yana dukan mutumin kawai ya faɗi ya mutu kaga da yake neman gafara allah sai ce rabbi in yi zalam nafsi ya Allah na zalunci na faghfir kirli Allah ka gafarta min fara da sai Allah ya gafarta ko kaga sai da ya fara gabatar da tuba wanda neman tuba a wajen Allah shi kanshi aiki ne na gari sannan da kuma inda yake cewa yi ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab kaga ya nemi tsari a wajen Allah shi ma neman tsari ibada ne ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kaga haka annabi ibrahim ya faɗa ko shi da ɗansa annabi isma'il kaga sun yi wa allah kirari inda sun shi da adam wa adam da hawa lokacin da suka fi ganyen bishiyar da allah ya hana su kaga su ma sai suka ce rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الأدلة العقلية الأدلة العقلية من الرب وافتقار الحد أمر يقتضي أن يتوسل العقل الفقير إلى الرب الغني عز وجل هيا ينجو أن هو العبد الفقير الضعيف مما يحب ويرضى بما يحب ويرضى ثانيا عدم معرفة العبد ما يحبه الرب تبارك وتعالى وما يكرهه من الأفعال والأقوال أمر يكتفي أن تكون الوسيلة محصورة فيما شرع الله فيما شرع الله وبين رسوله من أقوال طيبة وأعمال صالحة تفعل أو أقوال خبيثة وأعمال فاسدة تجنب وتكره ثالثا قول جاهل الجاهل من غير كسب الإنسان ولا من عمل يديه أمر يقتضي أن لا يتوصل به إلى الله تعالى لأن جاه شخص ما ومهما كان عظيما لا يكون قربة لشخص آخر يتقرب بها إلى الله تعالى ويتوصل اللهم إلا إذا كان قد حمل بجوارحه أو ماله على إيجاد جاه صاحب الجاه فإن ذلك له أن يسأل الله به لأنه أصبح من كسبه وعمل يديه إن كان قد حمل ذلك ابتداء لوجهه ابتداء لوجه الله تعالى وارتضاء مرضاته. نعم. قال يسأل الأدلة العقلية dalilai na hankali waɗanda suke nuna neman wasila neman tsani zuwa Allah gina rab Allah madaukakin sarki na shi kuma bawa matalauci ne ko ya yi wa nasu an kuma fukara wannan yasa mutum yake da bukata da nemi tsarin da zai tsarin da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda a matsayin shi na mai rauni wannan zai sa ya zamanto ya samu tsari daga abin da yake tsoro kuma ya rahota daga abin da zuwa abin da yake so sanar rashin sanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so to wannan zai iya sawa mutum ya fada zuwa ga wasu abubuwa waɗanda ba su da haka ba yana da kyau mutum ya san abubuwan da ya kamata mutum ya da misali da shi a wajen Allah sannan ya ce in kana neman tawakkuli da jayin wani ai ba aiki shi ba ne jarin shi kalmar shi to bai kamata ka yi wani abun nan da jayin wani ba inda ba aikin ka ba ne saboda ba zai zama kurba ba zai zama abin kusanci ba haka ya kamata mutum ya nemi a tawakkuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aiki da gari idan mutum ya aiki wannan aiki kawai Allah ya ba mu da ciya ƙarshen wannan darasin akwai ciya da nake so na yi a ko kuma neman cewa mu dage da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman tawassuli zuwa gare shi tunda wani babu da yake magana akan tawassuli da ya kamata gaskiya mace dage da tawassuli zuwa ga Allah wannan harkar ta kidinacin wacce ke wai ta arewa wacce wani abu ne wanda da abu mutum shi ba gaskiya daga baya wannan harka ta kidinacin ta daga cikin abubuwan da suke na damuwa da ɓata rai kan wannan harkar ta shi shine yadda mutane da yawa suka mayar da ita hanyar neman kaga da galibi wannan harkar ta kidnapping sai mutum ya bi hanya sannan ake tunanin zai haɗu da wannan harkar amma yanzu har gida ake biyo mutane ana kama su yanzu bai wuce kwana uku ba wani shiga wani kwafar a kaduna an ɗebi wasu mutane to ba wannan ba ne zai fi damun ka idan ya zamanto cewa waɗanda suke kidnapping ɗin mutanen banza ne ya tsaya iya mutanen banza wannan ba zai dame ka ba akwai mutane da yawa yanzu waɗanda suke ganin su noma yanzu saboda yadda suke ganin ana samun kuɗi kuma yadda har aka kidnapping ɗin a matsayin hanyar nemo akwai wani mutum a katsina mutum mai mutunci haka ce an yi kidina da tafiya, hankali na ya tashi na mai waya daga baya kuma da na je katsina na kame shi na masa Allah ya kyau kawai sai wani mutum wani lattara ce kirani sai kuma da na ji kana yi wa wannan Allah ya kyau ka da ce sai ce an ce hada baki suka yi da yara suka yi kidnapping nan ta saboda ya samu kai to yanzu mun shigo wannan yanayin an bar labarin wasu saurayi da budurwa a kano da suke so su yi aure ba kuma baban ya fi ɗaga musu kafa kawai sai sauran yi kidnapping sun budurwa saboda haka ya samu kuɗin fansa daga baya suka yi shagalin su da kuɗin sannan akwai wani da ya rubuto shi ma ɗan ƙaramar hukumar malaka shi ne shi ma da ya rubuto cewa a ƙauyensu haka wata mace na kidnapping ɗin shi a ne saboda ta tsama wala idan mun shiga irin waɗannan bala'o'i an sai dai la'au da wala kuwa shi ina ya kamata gaskiya mu yawaita addu'a kuma mu yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk wani wanda yake da hannu a wannan harkar ta ke da nashi Allah subhanahu wa ta'ala ya mai mata da shari'a saboda harka ce wacce an kasa sukuni kuma wallahi malam in dai kana kallon kidnappers da ake kamawa kai ka san ɗaya bisa goma kuɗin da suke alkaba su suke ci akwai wasu a bayan saboda kusan duk waɗanda za ka gani an nuno su a matsayin kidnappers za a gan ke a ce ya ta za ka gan su to ina kudin da suke samu haka wanda yake nuna maka cewa akwai goyon bayan wasu mutanen saboda haka shawarar da muke bayarwa shine lallai yana da kyau mutane kika su dinga tuna cewa rayuwar duniya rayuwa ce ta Ko komai iya tsawon rayuwar da kai wala wata ran mu dukkanin shekaru ɗari da suka wuce ba wanda ya ce ba tukur ko kana nan ba ta nan ko nan da shekara dari ko ba wanda za a samu a cikin mana to kaga duk mutumin da ya zama to shekara dari baya baya nan shekara dari nan gaba baya nan ai kuwa malam ya kamata ya kyautaya wa shi akwai ibnu jawzi wanda ya rasa shekara ta biyar da tasirin da babba yana daga cikin waɗanda Allah ya samu tsawon rayuwa a cikin malamai don aƙalla ya yi shekaru tamanin da a duniya ko ma tamanin ko ma da tara saboda wasu ce an haife shi 108 wasu ce 109 wasu ce wasu ce 508 wasu ce da goma to kaga ko da goma aka haife shi tunda an yi tufafi cewa ya rasu a shekara ta ɗari biyar inda bakwai to kaga ya yi tamanin da bakwai amma a cikin littafin sanadai da shafi yake cewa duk mutumin da ya yi ta'ammuli yake dole rayuwar duniya ta ba shi ya ce yanzu ka duba kafin mu mutane sun shekara ɗari nawa ake mutuwa duk mutanen nan fa suna nan a barzahu suna jiran tashi an kiyama yace to yanzu mu ma mun mutu haka za mu je zama mu zauna mu jima muna jiran tashi a kiyama ko iya wannan ya haifa tsoro na ga shi da yin magana da yanzu ko shi yanzu shi kan shi ibn jauzi din shi kan shi ibn jauzi din da rasoshi shi wajen shekara 800 da shi kan shi da mutuwar shi yanzu kusan shekaru 850 ɗari takwas da hamsin abin da babu kawai shekara biyar ne mana yanzu da rasuwarsa shekara ɗari takwas da arba'in da biyar da shi to shi ma yanzu ya yi shekara ɗari takwas da arba'in da biyar a barzan to mu da kai ba mu san shekara nawa gani to malar duniya ce ta zama haka menene har da za ka zo ka kashe wani menene har da za ka zo ka hallaka wani daga cikin abubuwan da suka zama min darasi a rayuwa akwai wani shugaban ƙasa da ya taimaka aka kifar da gwamnatin wani shugaban ƙasa alamalar malam ya ƙara shekara biyu shi ma ya bar duniya kuma ya sa an kifar da shugabancinsa ne ba don wani abu illa saboda mulki shi yana da kyau gaskiyar lamari malamai da kuma mu a junanmu mu dinga yi wa junanmu nasiha da tsoron Allah ya waje ba mu dinga yi wa junanmu nasiha da takaituwar rayuwar duniya da kuma kasancewar rayuwar duniya takaitacciya ce gajeruwa ce ya waje wa dukkan mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowa ya dinga tuna ci akwai ranar da zai bar duniyar nan saboda haka roƙon da muke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine duk wani wanda yake da hannu a takurawa jama'ar musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba a wannan harka ta kidnapping in mai shiriwa ne Allah ya shirye ta shi in kuma ba mai shiriwa ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani shi kuma babban musibo da take damun yanzu mu duka shine kan duniya wannan san duniya kusan shi ya umar a bayan su kullun da mun ci yawanci yana da kyau mu yi wa rayuwa sunan da nasiha akan cewa babban abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutum na arziki a duniya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wadatar zuci duk abin da zaka samu a duniya mutukar da zaka samu wadatar zuci ba to talauci ka yana nan a cikin zuciya Allah madaukakin kai ya mu dacewa Allah ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya samu cikin bayan Allah na gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa